This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 12 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe 8 da rabi kina agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutum shida ne aka tabbatar da mutuwarsu a wurin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Plateau Najeriya. ramin da suka shiga akwai ruwa a dayan gefen da suka je garin kokarin su za su toni ma'adinai sai suka je suka taɓo ramin ruwa sai ruwa ne ya fito ya ci su ba ma ko kasa ne ya faɗi a kansu ba. to a yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar afirka ya kamata su tallafawa matasa domin su kauce wa shiga haɗura lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta sai an ƙara alamar tararawa wato a farko plus kenan sannan muna tafa da shirin allah ɗaya gari bambam wanda ramatu garba baba za ta gabatar a yau shirin ya duba yadda kasashe da suka ci gaba ke ba da muhimmanci wajen sanin bakin da ke shiga kasarsu da kuma kasashe masu tasowa da ake ganin akasin hakan ta fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Wani alkali ya ɗage yanke hukunci kan ko za a soke hukuncin da aka yanke wa zababben shugaban ƙasa Donald Trump a shari'ar bada kuɗin toshiyar baki saboda hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke kan kariya ga shugaban ƙasa. A yau talata ne aka shirya cewa alkali na New York Juan Marshan zai yanke hukunci. Maimakon haka ya gaya wa lauyoyin Trump a yau talata cewa ya jinkirta yanke hukuncin har zuwa ranar 19 ga watan nuwamba mai zuwa a cewar sakonnin imel da aka shigar a gaban kotun lauyan trump emil boban ya bukaci kotun da ta jinkirta a ƙarshen makon da ya wuce yana mai cewa a dakatar da shari'ar sannan kuma a kawo ƙarshen ta gaba ɗaya ya zama dole don kaucewa cikas da rashin bin kundin tsarin mulki ga ikon shugaban ƙasa na gudanar da mulki masu gabatar da ƙara sun amince da a jinkirta Trump ya sake lashe zaben shugaban kasa a makon da ya wuce, amma shari'ar ta shafi ɗan Republican ɗin ne a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa ne ba a matsayinsa na mai jiran gado ba. Amurka ta kakaba takunkumi akan wani babban jami'in sojan Sudan a yau talata. bisa zarginsa da jagorantar cin zarafin biladama a yankin yammacin dafur na kasarsa ma'aikatar baitulmanin amurka ta sanar da sanya takunkumi kan abdulrahman juma'a barakalla wani kwamandan dakarun sa kai na rsf wanda ta zarge shi da kasancewa wani madugu a tashin hankalin da ake ci gaba da yi wanda ke shafar fararen hula a sudan sudan dai ta fada cikin kazamar rikici tun a watan afrilun 2023 tsakanin sojoji karkashin janar abdul fatah al burhan da kuma dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa janar muhammad hamdan dagalo a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar baitulmanin ta ce jirgin dakarun rsf a yammacin dafur akwai sai han bayanai da suka nuna cewa ana take haƙƙin biladama da suka hada da kai hari kan fararen hula cin zarafi a badalance da kuma tashin hankali na kabilanci hukumomin falasina sun faɗa cewa har-haren da isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum sha hudu a gaza sannan wani bakin hayaki ya turnike sararin saman wajen kudancin birnin beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin yayin da ake ci gaba da fafata faɗan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa isra'ila ba ta cika wa'adin ranar talata da amurka ta ƙayyade na ba da damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ba amma rundunar sojin isra'ila ta ce an kai ɗaruruwan fakitin abinci da ruwa zuwa wani yanki da ke arewacin gaza inda ta mayar da hankali kan ayyukanta a watan da ya gabata gwamnatin biden ta gaya wa isra'ila cewa ta kara yawan abinci da kayayyaki zuwa gaza ko kuma ta fuskanci yanke tallafin soji labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc prime minister new zealand christopher luxon ya ba da haƙuri a hukumance a majalisar dokokin ƙasar a yau talata game da cin zarafi da azabtarwa da kuma rashin kula da dubban ɗaruruwan yara da manya masu rauni abin tsoro ne abin ban tausayi ne ba daidai ba ne kuma bai kamata hakan ya faru ba an je lixon yayin da yake magana da 'yan majalisar dokoki da wani gidan baje koli da ke cike da jama'a makil tare da waɗanda suka tsira daga cin zarafin kimanin mutum dubu ɗari a ƙasar yara da ake kula da su a wuraren kula da yara mallakar ƙungiyoyin addinai da ke zaune a ƙasar sun fuskanci cin zarafi mara misaltuwa cikin tsawon shekaru saba'in wani rahoto mai ban tsoro da aka fitar a watan yulin da ya gabata ya ce a ƙarƙashin bincike mafi girma da aka taɓa yi a new zealand an samu rashin daidaito a ƙabilan mori 'yan asalin new zealand A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rahotanni daga jihar Plateau Najeriya na cewa akalla mutum shida ne waɗanda akasarinsu matasa ne suka rasa rayukansu a wurin haƙar ma'adinai a ƙauyen Kilisau da ke yankin Rukuba a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar. hakan na faruwa ne yayin da hukumomin tsaro a jihar wacce ke tsakiyar arewacin najeriya suka musanta raɗe-raɗin samun wani abin fashewa a garin jos kamar da za ku ja wani rahoto da zainab babaji ta aiko mana Shugaban kungiyar raya al'ummar bace na ƙasa da ƙasa, Mr. Dauda Aku, ya ce matasan sun gamu da ajalinsu ne yayin da ruwa ya mamaye ramin da suke ciki suna neman ma'adinai na kuza. A wurin ma'adinai da ya fada ba fada ma ya kan mutane ba, ramin da suka shiga akwai ruwa a ɗayan gefen da suka je garin kokarin su ga za su toni ma'adinai sai suka je suka tabo ramin ruwa sai ruwa ne ya fito ya ci su ba ma ko kasa ne ya faɗi a kansu ba mm. wanda suke cikin ramin a lokacin da aka yi wannan abu sun kai kusan mutane talatin amma saura daga cikinsu sun samu sun sira mm. wanda wanda Allah ya musu cikawa mutane shida ne mm. a cikin mutane shida din da Allah ya musu cika akwai da yake service ya dawo ne daga camp ya ce bari ya zo gida ya huta ya koma yana bautan ƙasa kenan eh Allah ya ce lokaci yayi eh kuma yana da yana 500 level a civil engineering a University of Jos da sauransu dai amma yanzu wani yanayi ake ciki a wurin da wannan lamarin ya faru hmm. Zainab mutane wahala ya yi yawa wanda mutane suna neman dukkan za su samu kuɗi hmm. matasa sun tashi wayansu za su yi makaranta a wurin suke samun kuɗi su yi makaranta sun ma sun bar makarantar gaba ɗaya so saboda talauci saboda wahalan da ake ciki wanda wayan sun dauke kuzaɗi ne hanyar samun kuɗin su shi sa suke yi kan yawan ruftawar ramukan haƙar ma'adinai da rasa rayuka da ke aukuwa Malama Raulatu Fiuna shugaban ƙungiyar mata da ke aikin ma'adinai a jihar Filato ta shawarci hukumomi da su tallafa wa matasan su kafa ƙungiyoyi don gudanar da aikin cikin tsari. federal government sun ba da zarafi a forming cooperative wato kungiyoyi kenan kungiyoyi kenan mm. eh, eh, shi chairman abinda zai iya yi shine ya hada su matasan nan mm. ya sa su su register a ministry of mines mm. bayan suka yi haka wurin da suka san akwai ma'adanan nan sai su je su karɓi pepa na tono to kin ga za su fara yin abubuwan da ya kamata daidai hmm. domin kamun su karbi fefan tonun nan sai sun samu wanda suna da qualification hmm. muna kiran shi comec da nmgs hmm. cewa sun kware da iya irin wannan eh, aikin sai su zo su ba su shawara a yanda za su bi tonu waɗannan ma'adinan su samu amfanin shi ya rage um, chances of mutane wai eh, sun shiga cikin rami sun rasa ransu. Ƙoƙarin ji daga bakin shugaban ƙaramar hukumar basa Joshua Riti ya ci tura inda ya aiko min da saƙon haƙuri saboda yana aiki kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar plato ta buƙaci jama'a da su yi fatali da rahotannin tashin bam a cikin garin Jos da ke yawo a kafafen sada zumunta. Rundunar ta ce tuni jama'anta suka binciko ramin da ake raɗe-raɗin an dasa bam kuma ba ta samu komai a ciki ba, don haka ta buƙaci al'umma su ci gaba da harkokinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida zainab babaji yanzu agogo a nan washington na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti ashirin shirin na zuwa muku ne akan mitoci 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar niger za a iya samun a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu su yanzu kan ga shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa a ba Jama'a sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Wani garin da ake kasashenmu na afirka da dama ba kasafai hukumomi suka damu da sanin alkalman bakin da ke zama a cikin kasar ba sai dai a kasashen duniya da aka samu ci gaba zama ba bisa ka'ida ba babban laifi ne shirin na yau ya yada zango a kasar saudiya ɗaya daga cikin kasashen da 'yan afirka ke yawan zuwa don neman rayuwa mai inganci sai dai hakan na tattare da wasu kalubale inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka ba irin yadda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su misali a ce za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka kuma gaskiya dole aiki inda yadda laraba za ka dole he ka iya larabci nan saboda rashin iya larabci ma iya iya sa ka rasa aiki ake cewa ko To a gaba kaɗan za a ji yadda da dama suka iya shawo kan waɗannan ƙalubalen da dalilan da ke saka gwamnatin Saudiyan ke tsaurara matakan shiga da ma zama a ƙasar. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. kamar yadda watakila aka sani, kasar Saudiya dai na karɓar miliyoyin baƙi a duk shekara waɗanda mahajjata ne da ke zuwa kasar don yin ibada. Da dama dai na shiga ƙasar da zimmar yin ibada, sai dai kuma akwai waɗanda ke kin koma ƙasashensu na asali. Dr. Janaidu Habib ƙwararren likita ne da ya kwashe fiye da shekaru uku yana aiki a kasar ta Saudiya. a tattauna da muryar Amurka ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ƙasar ke ɗaukar tsauraran matakai. Ƙasa ce da take ɗauke da wuraren ibada guda biyu mafiya girma a musulunci to ba za ta rabu da zuwan baƙi ba shi yasa ba za su ba da damar mutum ya zauna a ƙasar ba tare da takardu ba ko kuma su bari ana shiga ba tare da tsari ba saboda abu ne wanda suke ganin kamar barazana ga tsaro barazana ga tattalin arzikinsu. To a yayin da gwamnatin kasar ke kokarin ganin ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron kasar da ma rayukan al'umma ta ci gaba da fuskantar matsaloli daga masu fasakorin mutane da ke yaudarar jama'a suna kawo su kasar daga bisani labari ya sha bamban. A nan Malam Kamilu Ma'azo mazaunin kasar ta Saudiya ya yi tsokaci yana mai cewa. Wa'inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka wanda wasu kamfanoni ne wanda kamar ejin da su ɗauko su su kawo su wanda tun farko bayi da ma tsari ba su ma san me za su yi ba ko ba su san wani irin aiki za su yi ba za a ce musu kawai akwai ayyuka a saudiya akwai aiki a saudiya wanda za a iya faɗan wani adadin kuɗin da za a ba su to adadin kuɗin da za a ba su ne in suka ji kuɗin sai su ji yana da yawa a najeriya to irin wayannan shi yake jawo hankalin mutane ka ga. sun bar ayyukansu sun taho sun zo nan an kawo su to da zaran kuma an kawo su nan fa ba irin yadda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su wanda kwata-kwata baya kan tsari ko in ma a kasan ka ne ba za ka iya irin wayannan ayyukan ba misali a ce za ka zo za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka wanda da yi abu ne na kaskanci wanda ba kowa zai iya yi ba duk akwai irin wayan abubuwan To baya gama wannan matsalar zama a Saudiya kansa na buƙatar ƙwarewa a harshen larabci wanda ga waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka ke zama wani babban ƙalubale kamar yadda Malama Bahiya Muhammad Harun ta shaida min. in dai za ka yi aiki da larabawa ne dole ka iya larabci in allah ya sa kaman baki wanda suke zuwa haka yan mu najeriya in mutum zaki ga wani kwalkwalwar shi tana da sauran daukan abu wani kuma shi ba ta da sauran daukan abu to gaskiya wasu iya ba su wahala kuma gaskiya dole aiki inda yadda laraba za kai dole heka ka iya larabcin nan saboda rashin iya larabci ma iya iya sa ka ka rasa aiki ake cewa ko a kasuwanci ne za ka yi da mutanen mu hausawa wannan shi ne. shakka babu 'yanci rani daga mu na afirka na ci gaba da cin karo da kalubale mababanta a kasashen da suka je neman rayuwa mai inganci. akan hanyar mu ta zuwa umara mukan ga an tsaye da motocin da muka taho da su an zazzakulo masu takadda haramtacciya wacce ta wuce kwanakinta an kama su an tafi da su wannan gaskiya kalubale ne babba da yake faruwa a can har wa yau dr janaidu habib da ya kasance ganau kan irin rayuwar da baki ke tsintar kansa a ƙasa kamar saudiya ya ja hankalin shugabannin kasashen afirka ba na tunani a nawar ra'ayin ƙasa irin saudiya za ta sassauka wa mutane a kan zama a ƙasarsu ba tare da takardu ba bisa tsari hakan in kika lura a 'yan kwanan baya hatta samun biza ma ta umara ta zamanto abu mai matukar wahala ba don komai ba saboda me suna ganin mutane suna zuwa da niyyar su ibada sai kuma su zauna sai su a neme su a rasa magana shine ra'ayin shugabannin mu a nan afirka su dage su kyautata mu ta samar da aikin yi da rayuwa mai daɗi a sauƙaƙa wa mutane tsadar rayuwa a sama wa mutane tsaro hakan zai sa mutane da za su je kasashe irin zaman zamanto sun shiga ta hanya halastacciya sun je su yi aiki su ba ta su gudunmawa ga fannuka da dama na tattalin arziki na ilimi da sauransu. I think you go down, haka dai kasar na biya da dama ga waɗanda ke da burin yin aiki a saudiya sai dai ya kamata a bi matakan da ta shimfiɗa a cewar malam kamilo. na farko mu ɗauka daga fannin karatu neman ilimi akwai jami'o'i da makaranti ne wanda za ka bi tsari na neman admission ka samu wayannan makarantun domin ka zo ka yi karatu haka shi ma aiki akwai tsarin aiki wanda ake bi wanda mutum zai zo aiki misali kamar wanda za a ɗauko su kamar misali ko likitoci ko malamai wanda su tun daga ƙasashen su ma za a neme su za su cika sharuɗa a ɗauke su a basu ayyuka akwai kuma wani ayyuka wanda ya shafi misali kananan ayyuka kama ce eh, masu yin tukin mota ko masu yin gadi ko masu abubuwa da yawa wanda yake kan tsari su ma akwai yadda ake a tura takarda ko kuma su nema a basu wannan ayyuka. madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na allah ɗaya gare bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin bon na tarayyar jamus To a gaida Ramatu Garba Baba yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce shiga haɗura? Kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. kada da ya aman lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili wani ne a kan layi to ga dukkan alamu akwai tangarɗar na'ura to ga kira mun samu daga kwara wane ne akan layi na kwara kana tare da mu na kwara idan kana jin mu ka daga murya to kada dai manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc maudu'inmu na yau shine shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su wa shiga haɗura kamar yadda kuka ji a farko wato lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to wane ne a kan layi ina jin kamar layin na kaduna ya katse kamar yadda na kwara shi ma ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili mu shine shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kaucewa shiga ayyukan da za su sa su cikin haɗura wani ne a kan layi daga Niger? hula garin gode a To muna jin ka. na farko ina isa da sakon ta'aziyya ta ga abokiyar aikin ko Hajiya Madina bisa ga rashe-rashen da aka yi mata. Eh, to madalla mun gode. sannan kuma su shugabanninmu na kasashen afirka hmm. abin ya kamace su sa kasashen su a gaba don su saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniya to kasashen mun afirka allah ya yi yana da kyau sa abin da muke kira da shugabannin mu kenan na kasashen mu na afirka to madalla a mun gode na jihar Niger layin naka kaman yana ɗan rawa amma ga wani kira mun samu daga Kaduna wane ne kan layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Mallam Mahmud Lalo barka da dare Alhaji Musa barka da dare E eh, suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. Na'am. To alhamdulillah Malam Mahmud abin da muke kira ga su kansu wannan shugabanni namu na Afirka. Hmm. Abubuwa ne wanda yake kamata ai sun san abin da ya kamata ka kamar ni abin da zai magana especially ma mu nan Najeriya. Gwamnonin mu shugabanni sun san abin da ya kamata. Ya kaga matasa suna zama ba aikin yi ko da noma za ka yi a ce ka da jarin da za ka noma a nema wa matasa aikin yi idan aka nema musu ma aikin yi kuma in noman za ka yi a ɗauki jari a baka idan kai dan tsawai ne idan kuma kasuwa kake yi a ɗauki jari a baka a buɗe abubuwa da kamfanonuka wanda suke wanda mutane za su ayyukan yi sosai to ina ganin idan aka ba mun lalo wallahi za a samu ci gaba. To madalla mun gode Alhaji Musa. Wannan maka fata alkhairi Alhaji Musa Garo na gode. Madalla tashi lafiya to bari mu leƙa jihar Bauchi wane ne akan layi a Bauchi? na bauchi kana tare da mu Yau wane ne akan layi daga bauchi hamza ne daga zaria to muna jin ka hamza na zaria to alhamdulillah lallai a wannan maudu'i shine abu mai kyau amma ina ganin abin da ya kamata a shiwa gabanni musamman na afirka su hmm. kokarin ainihin wato kokarin masana'antu da layin hamza ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nan afirka ya kamata su tallafa wa matasa muna da kira daga nijar wane ne akan layi a nijar eh, kuna tare da lawal al daga nan mata mai jamhuriyar nijar to muna jan kamar lawa dangane da wannan layin malam lawal ya katse ko kuma ya ajiye kamar da muka faɗa lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ta waɗannan hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar afirka ya kama su tallafa wa matasa domin su kaucewa shiga haɗura mun samu kira daga bauchi ne ne a kan layi na bauchi kan wa alaikum salam sunana sama'il al-shawa kafin ma da karamar hukumar ganjo a jihar bauchi yawa to muna jinka Basu Amerika yau da fatan alkhairi zan muka saboda na kwana biyu ban shigo ba. Allah sarki to muna godiya kwarai da gaske. Menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna a kai? To abin da kuke tattauna ka ra'ayi nan nan sai dai nan gaba insha Allah. To madalla mun gode sai ka sake kira in Allah ya yadda. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu to ga kira daga naija wane ne a kan layi to muna jin ka muna jin ka wato wannan shugabanni namu na afirka hmm. ya kamata ce zuwa yanzu kansu yana dan ƙara wayewa suna ƙara lura da abubuwan da wa'annan gabanni na duniya suke yi musu a irin zagon ƙasan da suke musu da sauransu ya kamata yanzu kansu ya waye kamar yadda na 'yan kasashen nasu wanda suke mulki ya waye. kamar da muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira da kuma waɗanda ba su samu damar kiranmu ba muna kuma ba da haƙuri kan tangaɗin na'ura da aka samu. To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Wani alkali ya ɗage yanke hukunci kan ko za a soke hukuncin da aka yanke wa zababben shugaban ƙasa Donald Trump a shari'ar bada kudin toshiyar baki saboda hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke kan kariya ga shugaban ƙasa. Amurka ta kagaba takunkumi akan wani babban jami'in sojan Sudan a yau talata. bisa zarginsa da jagorantar cin zarafin bil'adama a yankin yammacin dafur na ƙasarsa ma'aikatar baitul malin amurka ta sanar da sanya takunkumi kan abdulrahman a juma'a barakalla wani kwamandan dakarun sa kai na rsf wanda ta zarge shi da kasancewa wani madu a tashin hankalin da ake ci gaba da yi wanda ke shafar fararen hula a sudan. Hukumomin Falasina sun faɗa cewa har-haren Isra'ila da ta kai ta sama sun kashe akalla mutum sha hudu a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnike sararin saman wajen kudancin birnin Beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka ta gaida kai Muhammad Hafiz Babalu masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe kenan agogon najeriya jihar kamar da chadi biyar na safe kenan agogon ghana inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram da facebook har da ma youtube yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta na gabatarwa da fiona nandudu da ta hada mana shirin sai injiniyan mu ne carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya